labari da sa daga jihar zamfara shahararren kasurgumin dan bindigan nan wato bello kacalla turji wanda ya addabi yankunan zamfara katsina sokoto kaduna da ma neja wani lokacin yau ma dai ya ƙara fitowa ya ƙara yin bayani da 'yan jarida tun bayan haɗuwarsa da sheikh ahmad gumi bello turji dai bai ƙara fitowa ya yi bayani da 'yan jarida ba sai a wannan karam sannan kuma ya ba da bayanai na sirri da kuma wanda dukkanin mutane idan suka ji zai girgiza zukatansu da kuma dalilin da ya sa ƙara ɗaukan makamai da ƙara koma cikin ta'addanci. Masu aro domin jin cikakken rahoton da muke ɗauke da shi a halin yanzu sai ku dara zaman ku tsaf amma kafin sanya muku cikakken rahoton nan dan Allah muna neman alfarmaku da idan wannan shine shigowar ku wannan tasha ta mai albarka na farko da ku taimaka ku danna mana subscribe ga mai alamar ƙararrawar sanarwa domin hakan ne da zai ci gaba da baku damar samun sabon rahotannin mu a yaushe da zarar mun ɗora su ila kuma ku danna mana lakin domin ma da hakan ne zai ci gaba da bamu ƙwarin gwiwa wajen shiga lungu da sakonta da kuma nemo ku rahotanni da dumudumin su to a halin yanzu sai ku gyara zaman ku tsaf domin jin cikakken rahoton da muke ɗauke da shi a jihar ta zamfara dai barandanci ta'addanci garkuwa da mutane sun zama ruwan dare a arewacin najeriya musamman yankin arewa maso yamma jihohin da ke fama da matsalar 'yan bindiga sun hada da zamfara katsina sokoto kaduna da kuma naija musamman ma a jihar ta zamfara kadai an raba mutane akalla 785 da da biyar mahallinsu tashar trust tv ta zanta da kasir gumin jagoran 'yan bindigan nan wato bella kacalla turji inda ya bayyana dalilin da ya sa ya ɗau bindiga ya kuma fara ta'addanci tare da kuma ƙara koma wasa cikin ta'addanci da yi a cewarsa rashin adalci da ake wa fulani ya tilasta masa ɗaukar bindiga a hirar ya bayyana cewa a kasuwar shinkafi ya fara ganin yadda aka yi wa ɗan adam yankan rago ya ce jami'an 'yan sa kai suka kawo wani mutumi kusa da kwatan shinkafi kuma suka yi masa yankan rago a bainar jama'a turji ya ce dole ta sa makiyaya suka fara ɗaukar bindiga don kare kawunansu saboda an hana su shiga garin shinkafi a jihar ta damfara haka zalika trust gb ta kara da cewa wannan abubuwa dai da suke faruwa sa dai ta zanta da bella kacalla turji akan irin abubuwan nan da yake wanda bai kamata ba haka zalika bella ka turji ya ci gaba da cewa a baya ya aje makamansa inda ya ce ko shakka babu lokacin da aka hira da shi da mataimakin gwamnan jihar wato nasiha nasiha dai ya fito ya ce bello kacin laturji ya zubar da dukkanin wasu makaman yakinsa sai gashi kuma daga baya bello kacin laturji ya ƙara ɗiban makamai haka zalika bello kacin laturji ya yi bayani akan cewa wannan fa ta'addanci da ake yin sa a ƙasa baki ɗaya to fa mutane su kiyaye cewa kamar wai ko wannan ƙashin ta'addanci zai zo domin ya ce ko shakka babu akwai manyan gwamnati da suna amfanuwa da wannan ta'addanci wanda ake yin sa na hakuwa babu yanda za a ce wai an shafe ta'addanci a kasar nan tsallakatar da turjidi ya ce an sami yarjejeniyar zaman lafiya shi da gwamnati amma sai dai kuma ko da yana zaune akwai wanda suke kara tunzuro shi hakan kuma ba komai yake nuna bada hakan kuma ba komai yake nuna face idan fa ajiye makamansa to su fa za su daina samun abubuwan da suke samu ne a jikin gwamnati dan lokacin turji, ya ci gaba da cewa gwamnati dai har kullum in ma tana cewa mutane wai za ta kawai da wannan abu to kawai tana yaudaran mutane ne to mutane dai ya kamata su hankalta su kuma sa me suke yi ya kamata dai mutane kuma su koma kawai ga Allah domin su ci gaba da abubuwan da suke yi haka zalika bayan lokacin liturji ya ce tun daga lokacin da ya ajiye wannan makamai har yanzu dai a gurin su ba a ƙara ji ya kai wani mummunan farmaki ba amma sai dai kuma jami'an tsaro ko da yaushe burin su ko su ga sun zo sun tarwaɗa su sunan kuma su kara dungumo su sannan kuma ake sun kara taba su domin su ci gaba da abubuwan da suke yi domin ko shakka babu ya kara da cewa idan fa suka aje wannan makamai nasu to akwai waɗanda suke jikin gwamnati su kuma ba za su taba so a ce sun aje wannan makamai ba domin idan suka ajiye wannan makamai su fa za su daina samun abubuwan da suke samu dama dai mutane da dama suna faɗa akan cewa wannan dai abubuwa da yake faruwa a wannan ƙasa ta ta najeriya ko shakka babu akwai waɗanda suna da hannu a cikinsa don haka babu yadda za a yi a ce wai an ɗauki wannan dogon lokaci kuma an san su waye suke waɗannan abubuwa amma kuma a ce dukan su ba a ɗauki wani mataki a kansu ba masu raro idan zamu duba baya maganar da marigayi janaral sani abace yi akan cewa dukkanin wata matsalar da ta wuce awa 24 to fa ko shakka babu akwai sa hannun gwamnati a cikinta. ta wannan ma dai idan muka ɗauko ta muka duba zuwa wannan lokaci tabbas za mu ga cewa wannan magana ba karya ba ce ba domin dai a halin yanzu in aka zanta da 'yan bindiga za ga abu ne dai mai ɗaura kai za a ce ɗan jarida zai iya shiga cikin daji ya je wurin ɗan bindiga sannan kuma ɗan bindiga ya ajiye makaminsa a gefe ya tsaya ya santa da ɗan jarida kuma ga ɗan bindigan nan babu wani tsoro a tattare da shi ko kuma wani nadama haka zai fito yana yin magana cikin izza tare da kuma yin maganganu wanda yake nuna cewa shi fa abubuwan da yake ko kaɗan ba a cikin ba wai baya cikin hayyacinsa bane ba kuma me yake yana sani kawai yana yi ne domin wani abubuwa nasa ko kuma ya dinga cewa shi ma ba a yi masa adalci amma kuma a ce wai ita karan kanta gwamnati ko kuma a ce ma'aikatan Najeriya sun kasa kutsawa cikin dajin nan suke har inda 'yan bindiga suke a ce sun yi maganin su da dai lokuta da dama ana iya samun nasara a ce dukkanin wasu 'yan bindiga ana kakkashe su a jihohin kamar Zamfara kaduna da kuma katsina sai dai kuma jigajigai wanda aka ce an fito da su a ciki irin su bello kacal turji da su ado aleru wanda dai suka addabi kasan ma baki ɗaya kuma mace suka addabi yankin arewa har yanzu dai suna nan suna abubuwan su yanda ransu yake bukata kuma suna nan suna ci gaba da su cikin farin ciki da kuma annashuwa a je cikin nan duniya kafin kuma su koma gida ko kuma su koma matabbaciya watakan lahira wannan dai ba karamin tashin hankali ba ne ba wanda ke addabar arewacin najeriya hukumar ce yanzu ya fara kutsa a masu kudancin na najeriya masu yaro dai wannan dai kalubale ne ga mutane da kuma gwamnatin baki ɗayanta mutane da dama suna cewa duk lokacin da aka ce an kashe ɗan ta'adda sai ga ba fa hotunansa ake nuna ba kawai dai a labarai ne za a kawo a ce an kashe ɗan ta'adda amma kuma duk lokacin da aka ce an kashe mutanen gari za ga dai abubuwa ne wanda suke bayyana a ƙarara gashi an kashe su sai dai mai fata da kuma ci gaba da roƙon Allah subhanahu wata'ala da ya kama na ƙarshen wannan masifa wanda take addaban mu a gida Najeriya Hasuwaro dai a nan ne muka muku ƙarshen wannan rahoto wanda muke ɗauke da shi a halin yanzu amma kafin ta kai ga tattare tabarmar rahoton namu na halin yanzu da Allah me za ku iya cewa dangane da wannan rahoton da muka muku masu sare kun ji bayanin cewa bello kacal turji tun bayan da suka zanta da mashahurin malamin nan wato sheikh ahmadu gumi wanda yake shiga yake kuma cewa a daina kiran a daina kiran su da yan ta'adda tun kafin lokacin gwamnati mata kakawa musu wannan suna yake so ya ga jawo su a jiki domin su ji abubuwan da suke tufa ba ƙara hira da shi ba sai a yanzu masu rarrawa da ƙarshe dai me za ku iya cewa dangane da wannan rahoto da muka muku haka zalika kuma muna jiran saƙon naku a shafa mu na karta kwana wato comment muna roƙon Allah subhanahu wataala da ya ba mu lafiya da zama lafiya a ƙasa baki ɗaya sannan kuma za a mana shugabanni na gari a zaɓe mai gabatarwa mun gode muku Allah